su da uwa ko uba ba a musu bakar magana ba a jayayya da su ba a tamka musu kuma ba a taron numfashinsu ba kuma ka zo ka samu babanka irin yayan zamani wai yana kujera kai ma ka hau kujera ba ina muka san wannan yanzu duk ba yaran zamani ba ne wai uba na kujera ɗansa shi ma yana kujera kuma ya hau kujerar ya ma kwanta in uban ya yi wasa ya ture shi wakhfid lahuma har dhilli min rahama ka saukar da fukafukenka gare su na nuna tausayi da jinkai saboda duk yadda ka zama dalilin ka zama haka inda ba su yaran bai na aka same ka da bayan da za a same ka